قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون هل من شركائكم قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جهود الجاهدين الحمد لله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تكون معصية من أساء الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يذكره كفر من كفر شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan ya da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala mai komi wanda ya nuna mana yau bakwai ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da arba'in. wanda ya zo daidai da goma sha biyu goma sha biyu ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara kalanda na don ci gaba da karatunmu a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus yau za mu tashi akan aya ta talatin da hudu muna roƙon Allah ko wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin abin da zamu kuma muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuran da zamu Allah madaukaki ya ce Bismillahir Rahmanir Rahim Qul hal يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون نعم الله تبارك وتعالى يتمنى قل هل من شركاء يبدأ الخلق ثم يعيده ولله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون malam yace wa haza istadun bi da'awahum fima ashraku billahi ghayr wannan aya tana rusa da'awansu cikin abin da suka yi shirka suka hada Allah da shi suka hada Allah da sa to wannan aya na rusa wannan abin da suka hada Allah da shi wa abadu suka bauta masa al asnami wal andad daga cikin gumaka da kuma kishiyoyi da suka sanya wa Allah to wannan aya ta 34 ta rusa dukkan wani abun da suka hada shi da Allah dukkan wani kishiya da suka sanya ma Allah da aka shi ya sa Allah ya ce kul hal min shurakaikum ga ya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kul hal min shurakaikum shin akwai daga cikin waɗanda kuka haɗa Allah da su man yabda'u khalqa waɗanda suka suke fara halitta sun mai riru sannan kuma sake dawo da halitta a cikin waɗanda kuka bauta musu ba Allah ba shin suna fara halitta suna mai da halitta kuma ma'ana suna iya halittar mutum suna iya kashe mutum idan mutum ya mutu suna iya dawo da shi wannan tambaya Allah madaukaki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ai man bada shin akwai wanda yake fara ko wanda ya fara wato halittan wannan sammai da kasai akwai shi a cikin gumakan ku tambaye su akwai wanda ya fara wannan halitta in ba Allah ba akwai za su iya kawo su ce shi ya fara halittar akwai za su kawo su ce shi ya fara halittar ƙasa sannan kuma suka halicci abin da ke rayuwa cikin saman da abin da ke rayuwa a bayan ƙasa akwai su a yi ma'ana amsa shi ne babu babu waɗanda za su yi wannan an gane to tun da ya ce mana kul hal min shuraka'i kun man yabda summa yu'iduhu gaba ɗaya an kore waɗannan ba za su iya yi ba tunda su ba za su iya yi ba qulillahu gaya musu Allah ya yabda'ul kalka Allah tabaraka wa ta'ala wato shine yake fara halittarsa ko shine ya fara halittarsa an gane su mai idu sannan kuma ya dawo da halitta ma'ana Allah shi ya fara halittar mu Allah shi ya halicce mu sannan kuma in muka mutu zai sake dawo da to fa anna kuna to dan ta yaya za ku kauce ku karkace ku bar hanyar shari'a ku je ku bi hanyar bata dan me za ku haka a shankidi yake cewa akwai ire-iren irin ayoyi cikin alkur'ani mai girma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ma wato gumaka ko waɗanda aka ɗauke su a matsayin Allah amma kuma ba Allah ba ba abun bauta na gaskiya ba kan cewa ba za su iya ba za su iya azurta mutum ba ba za su iya kashe mutum ba daga cikin ayoyin akwai fadin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum قل هل من شركائكم

ga tambayan da ya yi aya ta talatin da halin qul hal min manyan man halka khalqa mai rido su kan ba za su iya ba amma Allah zai halaga kun Allah nan da ya halicce ku marazaka kun sannan ya arzuta ku shi ya halice mu shi ya arzuta mu ba wanda ya isa ya arzuta ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ya talauta ka in ba Allah ba ba wanda isa ciyar da mu ba Allah ba ba wanda isa wato ya hana mu rayuwa in ba Allah ba kun sun mai yumitukum bayan ya arzuta ku sannan kuma sai ya kashe ku shine Allah nan da yake kashe wato Allah shine wannan da ya arzuta ku sannan kuma sai ya dauki ranku idan ya dauki mutu kuma yuyikum sannan sai ya raya ku Allah shi yake da wannan da babu wani halitta da ya isa ya ce ya kashe mutum ko ya raya mutum babu halitta sa mutum kome barazanarsa kome menene nasa ya ce zai kashe ka zai takaita maka rayuwa zai hana ka kaza zai hana ka kaza wannan duk rayuwa ne wallahi ba abun da zai iya hana ka in ka ga ba ka samu ba in ka ga ka mutu to fa ba shi bane ba dama Allah ya kaddara hakan zai tafi da wannan sababin shi wanda ya haka don ya kara bata ya kama shi ya azabtar da shi sannan kai kuma ka kara imani da Allah mu kuma mu kara imani da Allah babu wata musiba da za ta shafi mutum face Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda face kuma wannan musiba dama tana nan a rubuce da aka mai rayawa shine Allah mai kashewa shine Allah idan mutum ya ce zai kashe ka kuma ya kashe ka ba wai shine ya kashe ka ba Allah shi ya yarda kuma hakan ya zama sababi saboda dukkanmu kowa yana da sababi abinda zai kasance ajalinsa wani rashin lafiya wani hatsari wani bindiga wani wuka wani kaza wani kowa yana da wannan abinda muke fata Allah ya sa mu cika da imani shine za mu ta roƙon Allah to bayan ya faɗi wannan sai Allah ya tambaya hal min shurakaikum shin a cikin allolin nan abun bauta da kuka hada ni da shi man yaf'alu min zalikum akwai wanda zai aikata muku wannan ayi ai mana akwai wanda zai azuta ku akwai wanda zai raya ku akwai wanda zai kashe ku a ciki wanda yake da aqida sahihiya ya san an ga da kuskure ne wani ya ce zai maka wani abu kuskure ne gashi Allah ya ce mana shine ya halicce mu kuma shine zai arzuta mu shine zai raya mu shine zai kashe to yace akwai cikin allolin nan abinda kuka hada kuka ishtirakin su da ni man yaf'al min zalikum min shay'in daga cikin wayannan kai wannan maganan yana da girma Allah bai bar maganan haka sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah madaukakin abinda suke hada shi da shi dole abinda suka hada shi da shi to sarki ya tabbata ga Allah wannan abin ba zai taba haɗuwa da Allah ba ba zai taba zama wato Allah ba to kun ga wannan aya har yanzu ayan nan tana ƙara mana bayani kan aya ta 34 ba wanda ya isa yi wannan in ba Allah ba Saka duk abin da aka rike shi a matsayin bauta baya iya yin kome. Wanda suka riki mutane suke bauta musu, wanda suka riki annabi sallallahu irin wasu bayan Allah na kwarai suka riƙi shanu suka riƙi wuta suka riƙi duk ba zai amfana da su da komai ba zai iya yin komai ba idan muka gani annabi isa a nan salam muna maimaita wannan magana kuma. ana waɗanda nasara suka ɗauke shi a matsayin Allah mana kristoci suka ɗauke shi a matsayin wa a matsayin Allah to shi ko Allah ba abin da zai gagare shi kamar yadda muka karanta a shi Allah ba abin da zai gagare shi amma in ba Allah ba to abubuwa da yawa za su gagare mu. shi yasa annabi Isa ya ce a cikin Bible yake gaya masahabbansa da jama'ar jama'ansa yana karantar da su I can on myself do nothing As I hear, I judge, and my judgment is just. I can on myself do nothing. Game game da raɗin kaina ba na iya yin komai, ba zan iya yin komai ba. Ashe inda Allah ne ba zai wannan magana ba, yadda Allah kuma zai nuna gajiyawarsa. Amma da ya ce I can on myself do nothing. Sannan kuma gaba ta gaba as I hear, I judge. a yadda nake ji haka nake hukunci ashe ba zai zama Allah kuma ya ji wani hukunci daga wani wuri ba ba zai yi ba Allah ba zai ji hukunci har in wani ne zai ba mu Allah yadda zai hukunci to ai kun ga shi ba zai zama sai dai wanda ke bayarwa yadda za a yi hukunci shi ya zama Allah da haka sa here I judge and my judgment is just hukunci na kuma shine adalci saboda me ya ji daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya ji daga Allah madaukaki haka idan kuka duba da aka tambaye shi kamar yadda mai isharul haqi ya kawo da kuma bayanan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi ta wannan bangare a wani lokaci a cikin littafinsa al-jawabu sahihi man baddala dinal masih anan ma da aka tambayi annabi Isa matasa'a, yaushe ne ne alkiyama za ta tsaya yaushe alkiyama za ta tsaya sannan sai ce gama dangane da wannan awa ko wannan rana ni ban san shi ba haka mala'iku ba su san shi ba sai dai uba wanda yake cikin sama shi ya sani on that day or that hour no is not not even the angel gama dangane da wannan ranar ko sa'a ni ban san shi ba alqur'ani ya kira alkiyama da as-sa'a yas'alunaka anis-sa'ati ayyana musa'a alkiyama ya kira Alƙur'ani ya kira alkiyama da rana da yini yawmal alkiyama yawmal kaza kaza kaza ga cikin Alƙur'ani. da kuma kenan ya ɗauki gabobin duka biyu on that ko awa, ko ka kira shi ranar alkiyama ko kuma wato lokacin alkiyama ko sa'a na alkiyama no is not ba wanda ya sani har ni kaina ban sani ba yace har mala'iku sai Allah to kun wanda bai san yaushe alkiyama za ta tsaya ba ba zai yi kuma ya zama Allah ba ba zai iya zama wa ba ba zai iya zama Allah ba shine Allah tabaraka ta'ala ya tsarkaka kansa ga barin abinda duk aka hada shi da shi zaka samu kasawa dangane da wannan abu wata aya ta daban Allah ya ce wa takhadhu min dunihi alihatan لا يخلقون شيئا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نعم أموات لا يملكون لأنفسهم لا يملكون لأنفسهم ضرا sake gaya mana wattakhadhu min dunihi alihatan suka riki koma bayan Allah madaukaki alihatan wasu alloli daban riki abun bauta koma bayan Allah amma kash ji Allah ababen nan da suka rike wanda ba Allah ba suka dauke su a matsayin Allah la yakhluqu shay'a ba sa iya halitta komi ba za su iya halittan komi ba shi yasa aya ta talatin da hudu Allah ya ce kul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa shin a cikin allolin nan abinda kuke hada ni da su akwai akwai suna iya halitta suna iya kirkiro halitta ba sa iyawa la yakhluquna shay'an ba sa iya halittan komi komai kankantan wannan abun ba za su iya ba to wanda bai iya halitta ba ya zai ya zama Allah ya za ka ajiye bauta ma dutse ya za ka yi ka ajiye ka sassake gunki da hannunka ko na annabi isa alaihi salam ko na maryama alaihi salam ko na wani salihi ko na wani wali ka zo kana bauta masa alhali la yakhlu an wahum yukhraqu su wannan abun nan da kuke bauta ma an halice su ne ba Allah shi ya halice su ga waɗanda suke sassaka gunki wa ya halicci wato bishiyoyin Allah Allah shi ya halicci itatuwan sannan ku za ku je ku sassake itacen da Allah ya halitta sai ku fidda hoton mutum mutumi sannan kuma ku cewa shi ne Allah wannan wani irin rashin hankali ashe kenan ba Allah ba ne ba har yanzu ne abun nan da shi Allah nan da kuka ki ku kaɗaita shi a aikace bayan kun yarda da rububiyarsa kamar da bayani ya gabata jiya kun yarda da rububiyarsa amma sai kuka kasa bauta masa a aikace amma abin da kuke bauta masa ba Allah ba duk wannan abun za ku ga yi shi kai. duk wannan abun za ku ga an halicce shi so ashe kenan musulmi mumini baya hada Allah da komai baya shirka Allah kadai saboda duk wani abun da ka kawo shalita ne na Allah in ba Allah ko mu ko to dan ma a sake nuna maka in ma har ka rike su abun bauta abun da ba zai iya amfanar da kansa da komi ba ya zai iya taimake ka wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a basu mallaka ma kawunan su ba ma cutarwa ko wani amfani ba za su iya ba idan wani abun da zai cutar zai same su ba za su iya hanawa ba haka kuma ba za su iya cutar da wani ba haka ba za su iya amfanar da kansu da komi ba haka ba za su iya amfanar da wani da komi ba kamar yadda muka faɗa ɗazu annabi isa ya ce game ni bisa rain kai na ban iya yin komi wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a haka kuma idan kuka duba lokacin da za a gice annabi isa alaihi salam yadda suka faɗa dan alkur'ani bai yarda da wannan ba baki ce ya shi ba da suka zo za su kashe shi a faɗinsu ya yi wasu addu'o'i suna na cikin littafinsu ya roƙi Allah an giciye shi tare da wasu wato criminals manya-manyan masu laifi kamar mutum guda biyu in ban manta ba aka gice su tare har wani daga cikinsu yana masa ba'a yana tofa masa yawo yana cewa tun da kai dan Allah ne ya za a yi kuma a ce an kashe ka tun da kai ka kai ka za a yi kuma a yi to bayan an zo wannan ya roki Allah ya ce ya Allah in zai iya yiwuwa ka kawar mini da wannan mutuwa amma a riwaya da suka kawo a harshen mulkin mallaka sun kawo shi da kof in za ka iya kawar da wannan kofin ai ma'ana mutuwa yadda aka fassara shi ya Allah ka kawar mini da mutuwar ya Allah ba don so na ba ba a yadda nake so ba ya Allah sai dai a yadda kake so yaya Allah kuma zai roƙi Allah yaya Allah zai roƙi Allah gashi za a cutar da shi me yasa ba zai iya kawar da cutarwan ba me yasa ba zai iya hana cutarwan ba wataƙila za ka ce ya yi haka ne dan jininsa ya ba da jininsa ya mai dukkan zunubanmu kamar yadda suke faɗi to yanzu Allah sai ya yi haka kamun ya gafarta wa bayansa Allah sai ya haka idan Allah ya ce duk duniya su shiga aljanna akwai wanda ya sai cewa Allah ba haka ba akwai wanda ya sai tambayi Allah ba wanda ya sai tambayi Allah sai dai Allah ya tambaye mu shi Allah ba a tambayarsa dan da yake aikatawa amma mu kam zai tambaye mu saboda mu halittu sai da aka kunga a hankalce haka ba zai taɓa yiwuwa ba ba sai ya sha wahala an daba masa kusoshi sannan kuma da mutanensa zai su shiga aljanna bai yiwuwa gashe kun ga Allah ya yi gaskiya wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a sannan kuma wala yamlikuna mautan ba su mallaki mutuwa ba mutuwa bai hannunsu ba sa iya kashe wani ba su iya kawar da mutuwa daga gare su in ma waɗanda aka ɗauke su waje ake bauta musu in mutane ne kenan ko abin da yake da rai ba za su iya hana mutuwa ba sannan kuma ba za su iya wato sa wani ya mutu ba sannan ba za su iya raya wani ba ba za su kashe ba ba za su raya ba haka ba za su iya tayarwa ba amma kun ga a ayan da muka karanta Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum wannan Allah kaɗai yake da wannan damar ya kashe mu sannan ya sake raya mu kuma fa masu kuma wala yamlikuna li anfusihim nafa, darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura to dan menene mutum zai dauki wani ya hashi shi da Allah me yasa ba za mu bauta wa Allah shi kadai ba wanda baya ko gengedi a duk lokacin da ka roƙe shi yana nan amma duk wanda ba Allah ba za a samu lokacin da ma bai nan kamar yanzu yadda su suke faɗi ɓangaren wanda suka ɗauki annabi isa a matsayin allah baya duniya sun yarda an kashe shi an kashe waye wa aka kashe to dan allah ko allah inda suka ce ya rikida ya dawo a cikin sura mutum wai allah ne ya da sai ya zo ya shiga cikin sura mutum sannan kuma suka ce shine uku cikin ɗaya sannan ba za ka iya raba ɗaya da biyun ba ba za ka iya raba su ba suke ba da misali ai kamar jini ne da tsoka da, da, da, da rai a cikin cikin mutum duk wanda ka cire ɗaya mutum ba zai rayu ba to ashe in dai an kashe ɗaya a cikin uku to dole biyu nan masu mutu to ya za a yi karki wannan ya za a yi kai kuma kana amsa sunan musulmi kana faduwa kana kiran sunan wani ko babu mai kana tuntube kana faduwa kana kiran sunan kana kiran sunan wani wani dan menene wanda ba zai ji ka ba ba zai tunkuda ma kansa mutuwa ba ba zai tunkuda ma kansa duk wani abun da zai cutar ba bai iya ba baya jika don me zaka kira shi dan menene zaka je abun da zane a gongo haka bi gongo ruwa ka je kana shafawa kana cewa da ita barka in ji tawara bin gogo usini mata gida ne mu gaya kanmu gaskiya mu ajiye son zuciya ko baya faruwa ne zane kawai fi bongo ba kusa shi ne zai je zana a cikin kananga tsaban shi dan in ya zayyana wa mutum sai mutum ya ce maka da har fi da rawar ma sai mutum ya ce har da madubin shi nan gashi har da madubin shi wallahi kai ku gaskiya ne gaskiya ne ka je ka zo na kai tunani kai kadai ka ajiye batun kaza ka ajiye ba mu duk abun da ba daidai ba ko kan wane ne haka za mu faɗa yadda yake na fata gane to dan menene za ka ce mutane suke zuwa su shafa zanen sai su shafa a jikinsu mukan dai a yau ana yi sai a ce a shafa sai a ce ba ubangi ha gongoro tuno ubangi ta gongoro ka kasa inda za ka bayyana sai abin katanga ko kuma a ce ya bayyana a rana ko a wata wata rana karfe goma sha biyu ko karfe daga ɗaya daga wasu ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da muke da su aka kira wani ɗan uwanmu da aka kira shi sai aka ce masa to ɓamtu larudo ɓamtu larudo a iya yashe ko bangi ko ma'amma biya na nono ɓamtu ƙarfe sha biyu da ƙarfe yoni ban tularo tsakani da Allah har yaushe mutum zai yarda da wannan ka haɗa wani da Allah haka wata suka je da mahaifiyarta aka ce daɗin don daɗin don bi Allah mai kalmi ya da zai bi shawara ko wa bin koto aka ce gashi nan tace ta bata gani ba ta shiga mamanta mahaifiyarta da mu don daɗin ayyai har da mai tulabi lati ta min kalmi yayi tafi shi ke nan wala gira wallah kasi wala gira amma in ka faɗi haka sai mutum ya fassara ka da wani abu daban komai shiga gida iyo ko kula Allah joda numa mallum din mai yacce be gonga ki ga musu gaskiya me yasa su ba sa zuwa su shafa zane ko kuna gani suna zuwa sai bai ardano kan bai wannan layi layi ake yi Allah madaukaki ya shiryar da mu to waɗannan duka shaidan yake zayyana ma mutane sai a bar Allah sai a koma wani Allah ka je kana roƙon wanda ba zai iya yin komai ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma yake kafa yake bata da'awan waɗanda suke hada shi da wani waɗanda suke hada shi da wani duk abin da aka hada shi da Allah to kasancewa wannan abun ba zai amfanar da kai da komi ba a wani littafi suka ce wallahi wai duk arzikin da ka samu ta hanyar aliyu a arazi ne wai duk abun da ka samu ta hannunsa ne sai Allah ya bayar ta hannunsa sannan sai ya baka to har yaushe za mu yi wannan Allah madaukaki ya shiryar da mu haka wata aya Allah madaukaki ya ce ya ayyuhan nasu skuru ni'matallahi alaikum يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mutane ya nasu ya ku mutane ya ku mutane uskuru ni'matallah ku tuna ni'imar Allah alaikum wanda ya gare ku kowa ya tuna ni'imomin da Allah madaukaki ya masa Allah ya ce hal min khaliqin ghayrullah shin akwai wani mahalicci bayan Allah yarzuqukum wanda zai arzuta ku mina samai wal ardh kowa ya tuna ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa to yanzu akwai wani wanda zai arzuta ka ba Allah ba amsa babu amsa babu da ka kubar cewa in baka tafi da wani ba ba za ka yi kuɗi ba in baka shiga klik na su wani ba ba za ka yi kuɗi ba in baka shiga kaza ba za ka yi kaza ba kubar faɗin haka wannan laifi ne Allah tabaraka ta'ala shi yake da wannan ku bar zuwa gun wani ya ce zai ba wani abun da zai azurta ku Allah shi yake da wannan ba wanda zai zai ba wani abun da zai azurta ku sai dai shi ya azurta kansa wato ta hannunku yanzu duk cikin masallacin nan a ce akwai abin da za mu ɗan duba muku a nan sannan kowa ya kawo ko dubu goma goma ai ɗan nan da nayi sai za mu kama ku lissafi su kai ku lissafi to ku ne za ku arzuta mu a haka haka kuma kamar yadda yake su wa'ancan ɗin jama'a ne suke arzuta su amma su kuma sai su nana mutane a wuka su ce za su arzuta ku bayan kuma sai su karɓi goma goma goma goma goma ko ishirin ko talatin talatin da ya hana da ya sai ka yana ta sayan fuloti yana gina gidaje ya kuma kana ta fama da gidan haya Allah ko ba haka bane ba ko kuke zuwa ku ba su sannan kuma sai su yi kuɗi da shi Allah madaukaki ya shirya da mu da kada mu yarda da wannan duk wani wanda yake da aqida sahihiya duk ya ce maka zai maka hanya ya yi to ka ce masa ya fara yi maka su ko shi baya so in yi shata ba ka shata ya ce ba ya za ku ce a lokacin aka ce bori yake aka ce na tsafi ya ce baya bori baya tsafi shi haka Allah ya yi shi ya ce ba ku duba ba, kuɗi mata gidaje ga mata zundun zundun neman ma ɗan wani kuga naku anya ya yi kuwa dangi ya ce abin da sake ya za a yi kai ba za ka yi wa kanka ba amma kana yi wa ɗan wani da aka ku gani wannan ne amfanin karatu kuma wallahi a aƙida ta Allah a nan ne matsala take duk mutanen da ba a gina su akan aƙida mai kyau ba suna cikin matsala kuma wallahi za ka ga ba wanda ba za ka ga in ba ka ba lamarin ka ba zai tafi ba idan ka zauna kusa da su za ka gani a yarda da cewa Allah shi ya yi kaza babu dole sai an ɗan sauka shulda haka ko ba haka bane ba so mu ci tsoron Allah wato mu gyara tafiya mu wanda duk ya ce maka ba mutum kawai sai ya zama da kai baka san me kake ba lokacin da zaka fita sai ya baka lokacin da zaka dawo sai ya baka duk abin da zaka kai hatta kwanciya da matarka sai ya baka ta yi wakati kaza ta kore kaza da ta ta ba rubutu ba haji jima kaza kuma shi kuma yana can tare da matar shi sai zazzage yara yake yi da yana karɓar kuɗin shi kuma a sabon kai kuma ya hana ka so yan uwa gyara mu. kada mu yarda da wannan ka ɗauki sababi kawai ka yi sana'a ka bi hanya da za ka nemi kuɗi ta hanyar da Allah ya yarda ka roƙi Allah kawai sai ka jira Allah madaukaki ya shirya da mu da haka Allah ya tambaya har yanzu a wata aya afaman yakhluqu kamar la yakhluq yanzu wanda yake iya halitta zai zama ɗaya da wanda bai iya yi ba za su zama ɗaya ba shi Allah shi ya iya halitta shi yake halitta ya za a yi kuma ya zama ɗaya da wanda baya iya halitta ya za a yi ya zama ɗaya da wanda baya halitta da haka mu kiyaye Allah shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gaya musu Allah shi ne mai halittar kuma shi ne mai kashewa shi ne mai rayawa don haka dan menene za ku karkata dan me za ku bar hanya na shari'a sannan ku bi hanyar fata haka Allah ta wata ta'ala ya ce sannan wata tambaya har yanzu a wata aya qul man rabbus samawati wal ardi qulillah wata aya ce qul man rabbus samawati wal ardi qulillah hmm. qul afattakhtum من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي يوم خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نعم su man rabbu samawati wal ard wane ne ubangijin sammai da ƙasa wane ne kulillah ya musu Allah ne to tunda ko Allah ne kul ya musu afattakhastum min dunihi awliya yanzu za ku riki koma bayan Allah wani majibincin al'amarin ku za ku rike wani abun bauta za ku rike wani Allah koma bayan wannan Allah alhali har yanzu la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su rika ma kansu ba ba su mallaka ma rayukansu ba naf'an wani amfani wala darra haka cutarwa sai Allah ya sake tambaya kul hal yastawi al-a'ma wal basir yanzu makaho gani za su zama daya ai amsa ba za su zama ɗaya ba ba za su taɓa zama ɗaya ba ya sake tambaya an hal tastawi zulmatu wan nur yanzu dufai za su zama ɗaya da haske duhu zai zama ɗaya da haske ɗaya ba duhu yana duhu haske yana duhu haske yana hasken sa am ja'alu lillahi shuraka ko za su sanya wa Allah ja'alu suna sanya wa Allah shuraka wani abun bauta daban suna hada Allah da wasu ababe khalaqu ka khalqihi yanzu za su yi halitta irin halittar Allah waɗannan abun da kuke hada su da Allah za su iya halitta kamar yadda Allah ya yi halitta har halittan ya yi kama da irin yadda Allah maɗaukaki ya yi zai zama daidai ba zai zama daidai ba to don haka gaya musu kulillah Allah maɗaukaki shi ne khaliqu kulli shay'in Allah Allah shi ne mahaliccin dukkan komai wa huwa al kuma shi ne Allah makaɗaici marin jayi shi kaɗai yake da wannan ya za a yi kana Allah a ce ya za ka yi nota a duka jawira robi a turna ba ka haɗa shi da kowa ba yadda ya karanta da mu ka rike shi riko na gaskiya sannan kuma ka wahala wallahi ba za ka wahala don Allah ba zai barka ba kamar da muka ce jiya ko da a zahiri wani yana gani kana wahala ko to kai kuma daɗi kake ji kai kuma daɗi kake ji dan wani tunaninsa gaba ɗaya kamar da muke cewa kullum daɗi shine shiga babban mota daɗi shine gina babban gida daɗi shine tara matan da ba zai iya biya musu bukata ba ko ba ka bane sai ka tara su kullum kuna ta faɗa inda zan fara da dogo ni ta kaya a cikin Allah ya shiryar da mu to wannan ba shi bane imani da Allah da kadaita Allah wannan shi zai samu ji daɗin rayuwar mu kana kanka amma sai ka ji hankali ka Ba ka da matsala Allah ya baka sai ka ji ke da an gama Allah madaukaki ya bamu ikon wato imani da shi Allah ya sake tambaya wala in sa'altahum man khalaqa as la yaqulunna Allah kun afara'aytum ba shi bane ba muka karanta wala in sa'altahum من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات

shi yasa in kana karanta alƙur'ani ko kana sauraron alƙur'ani wasu hankali suna tashi kai kuma hankalin na mace ba wanda ya sai maka barazana kai abin da ya kamata kawai bari mu ji ayan nan abin da Allah ke cewa wala in sa'altahu wala in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halitti sammai da ƙasa la yaquluna Allah za su ce Allah ne to tunda za su ce Allah kul afara'aytum ma tad'una min dunillah yanzu kuna gani abinda kuke bauta masa koma bayan Allah abinda kuke hada shi ba wanda ba Allah ba yanzu kuna gani waɗanda kuka rike su ba Allah ba in ni Allah bi durri har in Allah yana so ya jarabe ni da wata cuta bi durri zai iya dauka da talauci yanzu kuna gani kuna da wasu mutane daban ko wasu abubuwan da kuke bauta musu daban Allah ya nufa ya jarrabe ni da rashin lafiya ko ya bani wato da talauci ko ya jarrabe ni da talauci wato in arada ni Allah bi durrin hal kunna kashifatu durri yanzu wa'annan ababe za su iya kwaye maka su yaye maka wannan talaucin za su iya in Allah ya ce kai talaka ne kuma ya halice ka talaka kuma haka za ka mutu yanzu a cikin waɗanda ba Allah ba sauran halittu akwai da za su iya cire maka wannan talaucin kake tsammani haka sai ka ji mutum ya ce ai to ai to a wani da kuli da tuta a isa ai ya kake haka wasu suke faɗi to ai ya heba kam sai a wanda bai ma eh wai da wani dan guntun magana sai if you can't beat them join them ko cikin barna kenan sai kai tarayya da su kai ga kawai kana son kuɗi dan nema ka shi yasa a gaya wa mutum in arada ni Allahu bi dhurri hal kunna kashifa dhurri wallahi ba wanda yake sai rayu maka azab babu mutume haka kuma au arada ni bi rahmatin ko Allah ya nufe ni da wata rahama bi rahmatin zan iya zuwa ko lafiya ko dukiya ko wani abu makamancin idan Allah ya so ka da kuɗi da arziki da lafiya da wani alheri daga gare shi har ka tura rahmatihi yanzu za su iya hanawa sai ka ji mu ya ce min aminu min gara kan fatu min wadan mu da illa mu sai da za mu sashi za mu taka shi mu hana shi motsi za mu rufe hanyar samunsa za mu hana shi samu za mu yi kaza yadda zai wahala za mu tada masa hankali ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi saboda ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wani kawai dan ya fi ka ko ubanka ko shugabanka ko ne abu makamacin ka, to shi kenan yana da hanyar da zai yi wai cutar da kai shi a ganin sa yana da hanyar da wai zai yi wahal da kai shi a ganin sa to wallahi kariya ne ba mutum ba mutumin da kuma zai iya yan uwa wani lokaci ba ma bukatan ayoyi ma ba abin da ke faruwa kawai ya isa ku dauki buhari nan a alama kawai ku dauke shi a suke study ya isa mutum ya kara imani ko bai isa ba ya isa ko ba ka son shi ne ka dole ka yarda da wannan magana saboda ba abin da ba a yi ba don kada ya zama shugaba amma da ce karyanku zai zama ya zama ko bai zama ba waɗanda suka yi ta kaiwa da kawowan Allah bai kashe su ba kuma suna ji suna gani ya zama ku je ku bincika mu ku sani ba abun da aka yi ta kullawa duk rikicin da aka kawo ba irin bala'i fitina da ba a kawo ba a'a fulani hajji wannan bai yi ba an kawar an sake kawo a kidnapper sun rike bai kawo ba da aka yi a kashe Allah ce ba zai mutu ba lokacin bai yi ba da aka duk Allah ya ki saboda Allah ya rufe shi da wannan rama, zai samu wannan shugabanci da haka ba wanda ya isa ya hana kuma gashi ya zama to wannan kadai ya ce mu ka ajiye a zuciyarka in Allah ya ce za ka sa. kai akwai waɗanda da kunne na shekarun baya na suka ce ba zai taba zama shugaba a Najeriya ba ba kuma waɗanda ba su da hankali ba ne akwai da suka faɗi wannan akwai da suke ta faɗin wannan to amma wani Allah da kansa ya ce mana akwai ayoyi da yawa waɗanda suke gudana a sassa na duniya idan ka ɗauke su kawai ka saka su ka lura da su to ya ishe ka imani imani da haka in Allah ya nufe ka da abu ba wanda ya sai rana ka yan uwa kawai kai kan yi abu tsakanin ka da Allah shi ne babban abu kawai abun da duk kake yi ka yi shi tsakanin ka da Allah kada ka tuna wa kowa sharri kada ka tuna wa kowa bala'i kada kai kan abun da yake gaban ka kawai ka gani abun da Allah zai maka sai an toshe ta nan sai wani kofa Allah ya buɗe shi ta sai an toshe sai Allah ya buɗe shi ta kuma ko ba haka bane ba to in ba ku gane ba sai Allah ya ce kul hasbi Allah wannan kalma ba abun wasa bane ba muriki hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbi Allah Allah ya ishe ka wannan kalman shine kalman da Annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta da aka jefa shi a cikin wuta ya ce hasbunallah Allah ya ishe mu Allah ya isan mini kan ya kace Allah ya ce kul ya rukuni kuni bardan wa a ala ibrahim haka kalmar nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Allah ya sa ya ci nasara akan abokan gaba hasbunallah ka ji kalma hasbunallah wanda duk ya san wannan ma'anar kalma in ya ji kana faɗa ya kamata ya taka tsantsan da kai in ya san abin da Allah yake nufi da hasbunallah ko hasbiyallah to ya kamata ya bar fada da kai dan abin da yake yi kai fa ka ce Allah ya fi san maka kenan kana gefe kana kwanci kana sha'aninka Allah kuma yana maka aiki duk abin da kake nema a duniya ka karanta hasbunallah wa ni'mal wakil wallahi zaka ci nasara duk abin da kake tsoro duk wannan kamar yadda abin da suke cewa ko da jalbu da da da da da da dafu duk ya haɗe ke kasa ko akwai wasu yan barbaru haka sai a ce to wani je jalbu da sakon kanju e zai jawo ne sannan ko wani je dalon ya ba Yau wato wannan ya haɗe multi action ne hasbunallahu wa ni'mal wakil multi action ne ka sana'a kake dukiya kake so Allah ya ƙara sa maka albarka Allah ya arzuta ka Allah ya tsare ka Allah ya kaza ka rike hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakeel hasbunallah wa ni'mal wakeel wallahi zaka ga yadda Allah zai isa maka so mu karantar da ƴaƴanmu mu karantar da matanmu su rike wannan mu yawaita bayan yadda aka karantar da mu mu faɗa to mu yawaita ko mun yi askar ɗin shi da asuba da sauran lokutan sallah an gane to mu yawaita faɗin su kana shagunka ba wani abu kake ba ba kafir abun nan ba sai ka rike kawai hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ya fi wani ya baka ya ce ka ga jama'anahum jama'a fa jama'anahum jama'a Allah ya tara maka su tarawa wa a cika baki shago ka fi kowa tsada mutane su je shagon ka yaya ba zai ba in kana son jama'a ka dan sauka ka rage kaɗan daga jama'a so mu rike hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa Allah ya ce kun ga ya musu hasbiyallahu alayhi yatawakkalul mutawakkilun Allah ya san mini wanda a gare shi masu tawakkali suke tawakkali ya gaya mana fa'alallahi falyatawakkalu ga Allah za ku yi tawakkali za ku mai da al'amarin idan kai tawakkali ga Allah to ka tafi dani amma in ba Allah ba wanda kai tawakkali da shi shi ma zai sha wuta wata rana wallahi ko ba ka bani a kai kana gani kana da uwa a murhu shi ogar naka ne wani naka ne to wata rana zai sha wuta shi ma zai kawo ko ba zai kawo ba na wani kuma zai zo kai ma to amma ka riki Allah kullu Allah naka ne shi ba wanda ya sai kawo da shi so mu koma wa Allah mu riki Allah ina fata an gane sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana kuma innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fattahu inda Allahi rizqan ga ayan nan ma dadi wannan aya wato to habba anna qur'an do Allah in kai talaka ne kai kokari kai ka shi mai kudi yana ga yan kubban sa kubban sannan su babu matsala to mu talakawa kuma ka tafi qur'ani yanzu wannan aya sai ka zo innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fattahu indallahi rizqa sai ka ce a ba masala abinda Allah yake nufi innal ladzina ta'buduna min dunillah waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah har yanzu ne la yamlikuna lakum rizqan ba su mallaka muku arziki ba ba za su iya arzuta ku ba babu wani arziki da suke wanda za su iya ba to tunda ba su da shi sai Allah ya nuna maka ga mai shi ga kuma inda za ka nema Allah ka ba mu albarkan Alƙur'ani. da haka sai Allah ya ce fabtahu indallahi rizqa ku nemi arzikin a wajen Allah arziki a wurin Allah shi ne zai iya baka wannan ba ka roƙe shi ba ma sai ya fushi da kai nashi ne ba amma wai in baka roƙe shi ya baka ba so biyar na baiwa na baiwa ni kan a tura ta na asutin ya ba za ka roƙe ni ba ka hutar da ni kuma ka roƙe shi yau gobe jibi gata za ku shirya kana kuna so mai tunda problem sai ce ga matsalar nan yana zuwa wai kai ne ba matsala ba kana zuwa da matsala ba ba a'a kai din kai ne matsala saboda jiya ka roƙe shi shekaran jiya yau ko gaisuwa ka zo in kuma ka rika ka shi a wani lungu a da gwamnan wani Allah ne na tauri na kuje shi hankalin sai yana can karshen bayan gaisuwan me zaka faɗa da yasa zama daga wani surutu kake daga ƙarshe wata in har baka kawo ba baka roƙa ba ga waɗanda suka mai da roƙon sana'a to sai mamaki ke ne ni ko ni ribewa ne to rayar jiya mun gaisa da wani bai roƙe ni ɗari biyar ba sai a kunya bashi mamaki da aka yan uwa ko inda Allah da mu nemi arziki a wurin Allah ba wanda ba wanda yayi da Allah akan cewa kai shushe na ba za ka yi ba ko akwai Allah shushe na ka kwantar da hankalinka kai gaskiya kawai kai ma kaka je kana lallata wa mutane kai gaskiya sai Allah kai kana tunani ya za a yi biyar hamsin ɗari biyar hamsin ɗari ya kai a nan ne tunanin ka ya tsaya to shi ko Allah yana da sab yana da dalili da zai sa kai kuɗi daga cikin dalilan za a iya ya hada ka da wani bawan Allah ka wanke masa takalma ya ga kai da kirki to ko sati ka zo ka dinga wanke mu takalma a gida ko sati kana zuwa yana karanta hankalinka to yanzu ya kamata mu fada da sana'a ne ko ya tambayi ka kayi karatu wataƙila da sati ta naka sai maka hanya ko kuma in ba haka bai ce to bari mu fada da wannan harka maimakon kana tafiya a analog za mu digital amma ba wancan digital ba irin wancan fasara digital ba saboda akwai gurguwar fasara da aka wa digital ana nufi zai mai da kai digital ko ya dawo da kai a zamanance ka zama shusha yana kokla amma a zamanance abin da ya kamata ya saya maka ko ba haka bane to ta haka ne sai Allah ya sababi sai ka kai kai kana tunani da jabar hafsi bai tsare to akwai musa kai a tunanin kake so da haka ka rike sababi amma arziki a wurin Allah yake abinda ake bukata kowa ya yi gaskiya kun san wanda yana da wuya ya yi kudi kun san shi ma'aikacin gwamnati inda ba barawo bane yana da wuya sai dai ya hada da wannan sana'a ko amma salari ya rotan da na bana ba shi yasa aka kira public servant ba kai ne wurare na jama'a Da haka mu roƙi arziki a wurin Allah ya Allah hmm? yawwa wa abudu ku bauta masa bayan kun nemi arziki a wurinsa to ku bauta ma Allah ku kadaita shi sannan menene ashkurula gode masa wani ga gode wa Allah kar ka taba raina sana'ar da kake yi inda Allah ya yarda maka kai sana'a kar ka taba raina riban da kake samu inda Allah ya yarda ta hanyar da ka samu riba abin da kake ka gode wa Allah kawai Allah na gode maka alhamdulillah yau mun gode wa Allah mun gode haka ake so to sai Allah madaukaki ya wadatar akwai bawan Allah muna magana da shi gonjo yake sayarwa shi ke da wata rana ya zo a wata da shi sai ce mai raka da ka ne. yanzu da ma za a bani aiki wanda dubu hamsin a wata ko sitin wala ba na so ba kai kana ganin shi ya yi gunjo aka rubuta da dola wani yana da sani gunjo su da ka kasan sirri ba ya ce wallahi ban so na ce me yasa ya ce to ya irga mini daga cikin kasuwannin da idan ya ci riban da yake samu son yana ciki dumne yana ciki ya ce idan ya ci kasuwa wata rana ya ci kasuwa wanda in wato a sati in bai samu wannan sati ba wani sati yana cinikin dubu arba'in talatin kai kana gani kundin da yake sayarwa a ɗari biyu da hamsin ɗari biyu ɗari bakwai sai a jira biyu ko ka tutan da su ne dukkan dun nisa da mako kai ne ka kasa ciyar da gidanka wannan shi lafiya lau haka yake haka yake idan ya fita dole ya mai zai dan samu ko kuma ga shi yaron zuwa bana a cikin mila dun karamatan ko hayi kana min amri na shi ko ba ka bane ba Ana ya shirye da mu wato ko a gidaje ba an ba biya sarari ba ya haka sosai in an biya ya haka sosai ko bai da zai biya hannu ko a fahimci sarari ya ka canji ya ka canji bai kamata su san wannan ba amma ba su san wannan yaron ka karami ba zai gobe ba in ba andiro MTN na tura maka text musamman a irin wannan lokacin kila daga gobe text na MTN yana shiga zai ka dan ka karami sai ce Allah nasi ya rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri Allah ka sanya mana albarka a mu, amma lallai mu tashi mu hada da wani abu tashi mu hada da wani abu karka yadda takar riga gwamnati kawai shi ne saboda ko ba komai dole za ka yi tare ko ba komai in babu wani abu kuma kai ta yi ba za ka yi ta yi da mata don ba inda za ka yi in ka iya karatu sai kana ta jari in ba ka iya karatu ba zai ka wani rumfa mai kyau a wani zaka shi ke nasara sana zo sai masu in an gaishe ka bai game ka ba sai ka hau sai ka kodo ba komai ba ne ba kuma babu ne matsaloli ne Ba amma yin akwai abin da zai dan shagaltar da mutum to insha Allah sai da rayuwar ya tafi za mu dakata nan ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka sauke mana rayuwar Allah ka sanya mana albarka a cikin ayyukan abin da muka faɗa daidai Allah na fata ke ma mu gada inda kuma muka kuskure muna roƙonsa um, ya gafarta mana ina ganin kamar da yake hannu Thank you. na ga tambayar da yake hannu sai gobe saboda dole da ake baya ba sa son ya wuce awa daya sannan kuma yana da kyau tambayoyin su shiga haka idan aka yi tambaya a rubuce insha Allah muna gani za mu fara da tambayan ne ko tambayoyin kamun fara karatu saboda sai tambayoyin su samu su shiga a can karshe in awa ya zo ya cika kuma ko da mun zo mun tsaya insha Allah ya tambayoyin wato sun abu sannan zai kara taimaka wannan wataƙila abin da ka rubuta mutum bai sani ba abu nan da yake bukatar bincike ke bukata sai ka buga ma ko buga ma a na gaban sannan mu san ne amsa da za a bayar to kuma duka zai taimake mu insha Allah da ka za mu